nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. 我。 muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu mu sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na harana Zagaye na biyu kenan a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Tore da Allah shirin shirin da muke dauke da sun hada da labaran duniya da dumudumin su. Daga nan kuma muna dauke da sharhin bayan labarai. Bayan hakan akwai mu dauke da shirye-shirye suka hada da shirin na kokun san. da ya saba leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Bayan haka muna ɗauke da shirin nan namu koyi harshen Farisanci, daga nan kuma sai a tarbi shirin nan na don matasa. bayan hakan kuma akwai shirin nan na muryoyin ko masu saurare sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda kuma zai kasance cika makin jerin shirin namu na wannan lokacin to waɗannan da Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To tare da sallama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. To a kanun labaran za a cewa Iran ta ce ba ta amince da Amurka ba amma za ta gwada ta a yayin tattaunawar da za su gudanar a ranar Asabar mai zuwa. amurka ta kai sabbin har-hare har 22 a kan kasar yemen amurka za ta iya janye sojoji dubu goma daga gabas wato daga tsakiyar turai to yanzu kuma ga cikakkun labaran Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya ce Amurka na da masaniya kan irin karfin kai da jamhuriyar musulunci kare kai da jamhuriyar musulunci ta Iran take da shi yayin da ya ce ƙasar ta shirya tsaf domin kare kanta ya kuma jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta Iran bata yarda da Washington ba. amma duk da haka za ta gwada ta yayin tattaunawar da washington da za a yi a ranar asabar mai zuwa in ji abbas arakci yayin wani taron manema labarai a algeria babban jami'in diplomasiyar ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta neman yaƙi amma idan ya zama dole ta san yadda za ta kare kanta muna shakkar aniyar amurka kuma ba mu da tabbacin cewa suna da niyyar gudanar tattaunawa ta gaske amma za mu gwada su kalaman na baya-bayan nan sun shafi tattaunawar da ake sa ran farawa tsakanin rakci da manzon amurka na yankin steve witkoff a muscat babban birnin kasar oman ranar asabar tare da ministan harkokin wajen kasar oman badr bin hamid al-busaidi a matsayin mai shiga tsakani hakanan kuma jami'in diplomasiyar na iran ya yi watsi da zargin kasashen yamma karkashin jagorancin washington cewa jamhuriyar musulunci ta iran na neman mallakar makamin nukiliya ya ce zargin da ake yi wa iran na neman makamin nukiliya zargi ne marar tushe Majalisar Dokokin Ƙasar Rasha ta amince da jerin hulɗa ta tsawon shekaru ashirin tsakaninta da Iran. wannan na nuna mahimmanci matuka na zurfafa dangantakar siyasa soyi da tattalin arziki tsakanin moscow da kuma tehran yarjejeniyar da ta tsawon shekaru ashirin wakilan majalisar sun amince da ita ne a ƙuri'ar da aka kada a ranar talata ta yadda kasashen biyu za su iya yin haɗin gwiwa cikin tsari da inganci shugaban ƙasar rasha vladimir putin da takwaransa na ƙasar iran masu rufe ne suka rataba hannu kan yarjejeniyar a cikin watan janairu da karfafa haɗin gwiwa a fannoni daban-daban da suka haɗa da tsaro makamashi kuɗi sufuri masana'antu noma al'adu da kimiyya da kuma fasaha yarjejeniyar ta kuma ba da damar zuba jari a fannin mai da iskar gas da kuma raya ayyukan haɗin gwiwa na dogon lokaci a fannin makamashin nukiliya cikin lumana a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan dai kasashen iran da kuma rasha sun kara karfafa haɗin gwiwar su a ɓangarori daban-daban duk kuwa da tsauraran takunkumin da kasashen yamma suka ba musu matakin ya zo ne a daidai lokacin da rikicin yankin ke kara ruruwa sakamakon barazanar yaƙi da shugaban amurka donald trump ya yi kan iran idan har ta tehran ta gaza cimma matsaya da washington kan shirinta na zaman lafiya na nukiliya amurka ta kai sabbin munanan hare-hare ta sama har sau 22 a wasu larduna da dama na kasar yemen jim kaɗan bayan kai wasu hare-hare da dama makamantan haka a cewar majoyi na yemen waɗannan sabbin hare-hare na amurka sun auna yankuna daban-daban a ranar laraba ciki har da babban birnin kasar sana da lardin ib da ke tsakiyar kasar a sana an kai hare-hare ta sama guda takwas har yanzu ba a tabbatar da asarar rayuka ba amma hararen sun shafi mahimman ababen more rayuwa lamarin da ke kara tabarbarewar tabarbare yanayin rayuwa ga fararen hula an samu adadin waɗanda suka mutu mafi muni a lardin alhudaida da ke yammacin ƙasar inda aka tabbatar da mutuwar fararen hula shida da suka hada da yara biyu da mace guda ɗaya akalla wasu mutane sha shida suka jikkata waɗanda da dama daga cikinsu na cikin mawuyacin hali da waɗannan harare jamilar hararen da amurka ta kai ƙasar yemen ya kai hamsin cikin sa'o'i ashirin da hudu kacal To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. amurka za ta iya janye sojoji dubu goma daga gabasin turai kamar yadda rahoton nbc news ya bayyana a shekarar 2022 tsohon shugaban amurka joe biden ya tura karin sojoji dubu ashirin zuwa yankin bayan rasha ta kai hari ukraine a ranar talata nbc ta rawaito cewa jami'ai shida daga amurka da turai sun tabbatar da tattaunawa kan rage yawan sojin da amurka ta tura inda aka fi mayar da hankali kan rage adadin a romania da kuma poland shugaban donald trump yana kokarin kawo karshen yakin ukraine da aka shafe fiye da shekara uku ana yi tun bayan hawan sa mulki amma har yanzu bai cimma nasarar warware matsalar ba ya sha sukar nato yana mai jaddada cewa ya kamata turai ta ɗauki ƙarin nauyi wajen kare kanta ta hanyar ƙara kashe kuɗi kan harkokin tsaro da kuma jagorantar samar da makamai ga ukraine a halin yanzu akwai kimanin sojojin amurka dubu ɗari da ke turai inda dubu da biyar daga cikinsu ke zama a nahiyar ta dindindin to sai dai masana na ganin janye dakaru na amurka zai kara wa rasha karfi ne a yakin da ta take yi a ukraine Najeriya ta hana wasu kayayyakin Amurka shiga ƙasarta wanda masana ke ganin ta yi hakan ne saboda haɓaka kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gida. Hukumar USTR ta ce cikin kayan da Najeriya ta hana shiga da su ƙasarta sun shafi noma da magunguna da ababen sha da naman alade da kayan kiwon kaji tuni amurka ta nuna damuwa kan kayayyakin kasuwancinta 25 da najeriya ta hana shiga da su a cikin kasar tana mai cewa hakan na daƙile riba hukumar kula da harkokin kasuwanci ta amurka ita ce ta bayyana hakan a ranar litinin cikin wata sanarwa sanarwar na zuwa ne bayan da shugaban donald trump na amurka ya wa kayayyakin ƙasashe na duniya sittin karin haraji ciki har na kashi goma sha hudu cikin ɗari da ya sakawa najeriya sabon harajin da shugaban amurka donald trump ya ƙaƙaba wa kasashen duniya ya fara aiki a wannan rana matakin wanda ya shafi kasashe sittin za su biya ƙarin karin haraji kan kayan da suke shigarwa amurka daga yau laraba cikin waɗannan matakin ya shafi har da gagarumin karin da Trump ya yi wa kasar China na kashi 104 cikin 100. China ta soki Donald Trump a matsayin mai tursasawa inda kuma ta ce ba za ta janye matakin harajinta na ramuwa kan Amurka ba. To jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Tumar da masu sauraron mu bayan da aka mashan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye muna nan tafi da sharhin bayan labarai bayan su akwai shirin ko kun san sai kuma mu koyi harshen farisanci daga nan kuma sai shirin nan na don matasa bayan hakan akwai shirin naku na shirin nan naku na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kida-kidan Iraniyawa a sha sauraro lafiya. thank you ma sauraro ga sharhin bayan labaru wanda zai tsokaci kan haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma take kallon afirka a matsayin wurin da za ta tura falasinawa su zama 'yan ƙasa a can ni ne mustapha adam zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin a cikin watanni kaɗan da suka gabata wasu kafin watsa labaru sun sanar da cewa haramtaccen ƙasar isra'ila ta tuntuɓi wasu ƙasashen afirka da su karbi bakuncin falasɗinawan gaza su ba su mafaka waɗannan ƙasashen sun haɗa sudan somaliya da somaliland lokacin da labarin ya fito a fili waɗannan ƙasashen sun fito sun kore cewa ba su ma da labari ko masaniya a kan wannan batu dama dai an fito da labarin ne a fili ta hanyar kafin watsa labaru a matsayin wani gwaji domin yadda za a ga martanin da zai fito daga waɗannan ƙasashen to tarayyar afirka da ma ƙasashen afirka dai sa daga cikin na gaba-gaba a cikin duniyar nan wajen kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu da kuma duk inda wata cibiya ta ƙasa da ƙasa take batun falasɗinu to za a samu ƙasashen nahiyar afirka a gaba wajen ganin cewa sun kare su idan za a tuna a taron da aka yi na tarayyar afirka karo na 38 a watan fabrairu na wannan shekara an bayyana matsayin tarayyar afirka akan batun falasɗinu da kuma shirin korar inawa daga ƙasarsu a bayanin bayan taro da wannan ƙungiyar ta fitar da shi ta ce shirin korar falasɗinawa daga ƙasarsu yana cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa sannan kuma ta ƙara cewa abinda isa'ila isra'ila fa take yi a yankin gaza da ma falasɗinu kisan kiyashi ne da ya zama wajibi a hukunta duk waɗanda suke da hannu wajen aikata shi idan kuma za a iya tunawa a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ilan ta kai ƙoli wajen yi wa al'ummar falasɗinu kisan kiyashi ƙasa afirka ta kudu ce ƙasa ta farko a duniya wacce ta kai ƙarar haramtaccen ƙasar ta yahudawa a gaban kotun manyan laifuka ta duniya lauyoyin wannan ƙasa sun shige gaba wajen gabatar da ƙara a gaban wannan kotu ta ƙasa da ƙasa a ƙarshe kuwa bayan da aka kai goro da mari an yanke hukunci a kan cewa tabbas haramtaccen ƙasar isra'ila abinda da take yi wa al'ummar inu kisan kiyashi ne kuma kotun ta umarce ta da ta kawo ƙarshen yakin da take to sai dai da yake haramtacciyar ƙasar isra'ila take da goyon bayan amurka ba ta bin dokokin ƙasa da ƙasa ta yi fatali da wannan wato kira illa iyaka dai sakamakon da yake a ƙasa wanda hayan da yake bibiyar 'yan sahiyoniyar shine da kotun ta ce a kamo mata firaminista benjamin netanyahu da kuma ministan tsaronsa yoav gallant da hakan ya sa zirga-zirga a duniya ta musu wahala to afirka ta haɗe tana kare falasinawa tun da falasinawa suka fara jan daga da haramtacciyar kasar isra'ila domin kare haƙoƙinsu bayan ƙirƙirar wannan ƙasa kuma sauran ƙasashen larabawa suke goya musu baya su ma ƙasashen nahiyar afirkan sun shiga cikin wannan gwagwarmaya an yi lokacin da ƙasashen nahiyar afirka saboda goyon bayan wato ƙasashen laraba musamman ƙasar masar ta faɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila akan batun falasɗinu suka yanke alaƙa ta diflomasiya kakaf da haramtacciyar ƙasar yahudawa to saboda mafi yawancin waɗannan ƙasashen nahiyar afirka sun rayu a ƙarƙashin mulkin mallaka sun kasance masu tausaya falasɗinu a gwagwarmayar da suke yi wannan ne yasa a lokacin wato yaƙe-yaƙen da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi da al'ummar falasɗinu ake ganin ƙasashen afirka ta hanyar ƙungiyoyinsu suna fitowa su yi allah da shi mataki na ƙarshe na afirka na ƙin amincewa da korar falasina da ƙasarsu ta hanyar tilasta musu hijira matakin farko yana nuni ne da yadda al'ummar wannan nahiyar suke a farke sannan kuma suka fahimci yadda ake zaluntar umar falasino a mataki na biyu ko yana nuni da asarar da isra'ila ta yi da kuma yadda take fuskantar koma baya a alakata da nahiyar afirka kuma an waye gari yanzu an samu wani sauyi a cikin nahiyar ta afirka wanda ya sa aka samu wasu kasashe da suke kokarin toshe duk wata kafa da haramtaccen kasar ta yahudawa za ta ci gaba da yin kutse a cikin wannan nahiyar domin ba ta da bambanci da 'yan mulkin mallaka da suka shiga wannan nahiyar a shekaru baya to ƙarshen sharhin bayan labarin namu kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba tara ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan shawar na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan Afrilun shekara ta 1980 Ayatollah Said Muhammad Bakir Sadar da kuma 'yar uwarsa Sayyida Bintul Huda suke shahada. bayan da gwamnatin saddam hussein ta yi masu kisan killa ayatollah said muhammad bakir sadar ya fara karatu da kuma har da alkur'ani mai tsarki tun yana da kuruciya sannan kuma ya zama mushtahidi a lokacin da bai shekaru na balaga ba wato ya zama malami wanda za a iya fitar da hukunce-hukuncen addini da kansa ta hanyoyi da ake fitar da hukunci tare da bayar da fatawa gamsasshiya bisa da dalilai waɗanda suka dogara akan nasi na alkur'ani mai tsarki da kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine warware masaloli waɗanda suka addabi 'yan jami'a a ƙasar iraki a lokacin yaɗuwar akidin gurguzu a jami'o'i wanda kuma yake fitar da matasa daga cikin addinin musulunci inda ya rusa dukkanin dalilai waɗanda akidin gurguzu suka dogara a kansu bisa dalilai na ilimi da kuma hankali tare da tabbatar da sahihancin akida ta tauhidi da imani da Allah maɗaukin sarki da kuma ta shi kamar yadda kuma ya rusa a aƙidar jari hujja bisa mahanga ta ilimi mai zurfi ya kasance tare da margayi imam Khomeini a lokacin da yake gudun hijira a ƙasar iraki kuma ya kasance daga cikin masu mara baya ga margayi imam Khomeini a gwagwarmayarsa ta tabbatar da adalci da yaƙi da zalunci da kuma mulki na kama karya ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomi da suka hada da falsafa usul fikihu al mawdu'i sannan kuma manyan masana a duniya musulmi har da ma waɗanda ba musulmi ba a kasashen turai sun bayyana rashin sa a matsayin babban rashi na mutumin da ba kasafai ake samun irin sa da kuma ƙwaƙwalwa da iliminsa a duniya ba. masu warare ko kun san cewa shekaru 160 da suka gabata rana irin ta yau wato tara ga watan afrilu na shekara ta 1865 aka kawo ƙarshen yakin basasa a ƙasar amurka an fara yakin ne dai a ranar 12 ga watan afrilu na shekara ta 1861 a lokacin shugabancin abraham lincoln inda jihohi na kudancin ƙasar amurka masu goyon bayan warin launin fata da kuma mabutar da mutane suka fara yaki a jihohin arewacin ƙasar wanda suke adawa da botar da mutane da kuma nuna musu wariya. wannan yakin ya ci gaba har zuwa tsawon shekaru hudu inda a cikin wannan lokaci aka kashe mutane akalla rabin miliyan daga bangarorin biyu a ƙarshen yakin dai an amince da kawo ƙarshen bautar da mutane musamman dai bakin fata da kuma kawo ƙarshen dokoki na wariya a ƙasar amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata rana irin ta yau tara ga watan afrilu na shekara ta 1992 sabiyan bosnia tare da goyon baya na dan mulkin kama karya na yugoslavia slobodan milosevic suka fara kisan kiyashi a kan musulmi a belgrade matakin dai ya biyo bayan sanar da sakamakon zaɓen rabu gardama ne da aka yi a ranar 1 ga watan maris na shekara ta 1992 inda sama da kashi 99 cikin 100 na waɗanda suka kaɗa ƙuri'a suka zaɓi bosnia herzegovina da ta balle daga yugoslavia amma in tsararru sabiyawan bosnia sun yi watsi da hakan milosevic ya goyi bayan sabiyawa kuma ya jagoranci kisan kyashi wanda aka yi wa musulmin bosnia da kuma shine mafi muni bayan yakin duniya na biyu an kawo ƙarshen yakin barata ba hannu akan wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar dayton a watan nuwamban shekara ta da da 1995 an kashe musulmin bosnia fiye da dubu ɗari yayin da wasu sama da miliyan biyu kuma suka gudu suka bar muhallansu masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata rana irin ta yau wato tara ga watan afrilun shekara ta 1948 wasu kungiyoyin yahudawan sahiyuniya karkashin wasu fitattun yahudawan isra'ila sun afkawa garin deir yasin wanda ke cikin palestino inda suka yi wa palestinawan garin kisan kiyashi Ƙungiyar 'yan ta'addan yahudawan isra'ila kimanin 33 ƙarƙashin jagorancin manichin begin Isaac shamir da kuma david ben gurion sun kashe ɗurrun falasɗinawa a garin nadir yassin wanda yake da mazauna falasɗinawa kimanin 400 manufar wannan kisan kiyashi dai ita ce korar falasɗinawa ko kuma halaka su domin samun damar shelin da kafar isra'ila a cikin watan mayu na waccan shekara kisan der yassin yana ɗaya daga cikin munanan kisan kyashi wanda yahudawan isra'ila suka aikata a kan falasɗinawa آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau zamu shiga cikin darasi na 112 inda cikin wannan darasi za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin sun tattauna dangane da yadda aka gudanar da wani yaƙi tsakanin iran da kuma tsohuwar gwamnatin ƙasar iraki ta saddam hussein wanda ya kawo harare akan wasu yankuna na kudanci da yammacin ƙasar iran lamarin da ya jawo barkewa yaƙi tsakanin ƙasashen biyu domin jin yadda wannan yaƙi ya kaya tsakanin waɗannan ɓangarori za a jire tattaunawa tsakanin muhammad da ramin amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalamin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. مستند abin dogaro جنگ یکی ایران قصر ایران عراق قصر عراق سال شکره در چه سالی؟ اتکن و شکره آن آغاز شد اکا پارشی شهریور وطن شهریور هزار و سیصد و پنجا و نو شکرر دوبو ده دری اکو ده همسن ده ترا شمسیه رژیم گمنتی رژیم صدام گمنتن صدام او حمله کرد شی یک هری چرا؟ سبوده می نابودی کورده انقلاب اسلامی جوین جوی حال تحریک تنزره قدرت کرپی قدرت های بزرگ من ینگ کسashe از کرپی نیرو دکارو نیروها گونگو گونگو نه دکارو کدام ونه شهر گری شهرها گرورو آنها حمله کردند سو سنکه هری ابتدا farawa Oston. Lardi Khuzestan Lardin Khuzestan Junub Kudu Junubi Na kudu Faqat Kawai Niruye zamini Dakarun ƙasa غرب یما غربی نه هواپیما جرگی هواپیماها جرگی زیادی دیوه آنها بمباران کردند سو سنگروان بما بمی آیا شن تهران برنن تهران بسیاری ددامه دیگر ندبن واکنش مرتنی مردم متنی در آن زمان a wancan lokacin Ce. mi Ce bud me ya kasance Adadi. عددی ya زیاد wani adadi mai yawa. Jebhe. Fagen daga Onha raftand su sun tafi. Vatan. Ƙasa. Onha defa kardand. Su sun kare. Kuma da la, bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da wannan batu na yaƙi. Gare tattaunawar kamar da ta gudana ba tare da fassara kenan ba kamar dai da ta gudanan a cikin harshen Farisanci. In yake فیلم mustanad از جنگ ایران و عراق جنگ ایران و عراق در چه سالی آغاز شد؟ آخر شهریور سال 1359 رژیم صدام به ایران حمله کرد. چرا رژیم صدام به ایران حمله کرد؟ برای نابودی انقلاب اسلامی به تحریک قدرت‌های بزرگ به ایران حمله کرد. نیروهای عراقی به کدام شهرهای ایران حمله کردند؟ نیروهای عراقی ابتدا به استان خوزستان در جنوب ایران حمله کردند. جنگ فقط در استان خوزستان بود؟ نه. نیروهای زمینی عراق به استانهای غربی و جنوبی ایران حمله کردند. هواپیماهای عراقی نیز شهرهای زیادی را بمباران کردند آیا آنها تهران را هم بمباران کردند؟ بله، تهران و بسیاری از شهرهای دیگر. واکنش مردم ایران در آن زمان چه بود؟ عده زیادی به جبهه رفتند و از وطن خود ایران دفاع کردند. To Dalla, kamar da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da ta jama yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. این یک فیلم مستند از جنگ است جنگ ایران و عراق wannan wani fim ne da aka hada na yakin Iran da Iraki. جنگ ایران و عراق در چه سالی آغاز شد؟ یکین ایران da iraƙi a cikin wace shekara aka fara shi? آخر شهریور سال 1359 رژیم صدام به ایران حمله کرد. اگر وطن شهریور ناشی کرا تا دوبوده در دا اوکو ترا هجرا شمسیا صدام تا کاو هری اکن ایران. چرا رژیم صدام به ایران حمله کرد؟ میسا گمتن صدام ta kawo hari برای نابودی انقلاب اسلامی به تحریک قدرت‌های بزرگ به ایران حمله کرد. دومین کاور دا جوین جوی حال تاره دا تنزرا ور من ینگ قصاشه ماسو گرما یا که هر یکن ایران نیروهای عراقی به کدام شهرهای ایران حمله کردند؟ dakarun iraki a waɗanne garuruwan iran ne suka kai hari نیروهای عراقی ابتدا به استان خوزستان در جنوب ایران حمله کردند. دکارن عراقی دپر farkon farawa هری kai هری خوزستان اکودنچن ایران. جنگ فقط در استان خوزستان بود؟ یاکن a lardin خوزستان نه کوی یا نه نیروهای زمینی عراق به استانهای غربی و جنوبی ایران حمله کردند هواپیماهای عراقی نیز شهرهای زیادی را بمباران کردند آه dakarun دکارون نه iraki sun kai هره هره اکن kan دا da ایران؟ jiragen iraki sun yi ruwan bama-bamai a garuruwan iran ma da dama آیا آنها تهران را هم بمباران کردند؟ شن سو سن که هری نه اکن برنن تهران؟ بله تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ای برنن تهران دوسو گروروا دداما واکنش مردم ایران در آن زمان چه بود؟ مننه مرتنن العمر ایران اوان چه لوکچن؟ زیادی به جبهه رفتند و از وطن خود ایران دفاع کردند. ونی عددی دیوه سنجه پگم پاما سنکاری قصرسو سو ایران. madala kamar da yadda aka ji a cikin wannan tattaunawa ramin ya kara wa muhammad haske dangane da yadda yaƙi kasance tsakanin iran da iraki a wancan lokaci da wannan duk kuma shirin namu ya kawo ƙarshe idan allah ya mu a mako na gaba a cikin wani darasi za a ji mu dauke da wata tattaunawa Kuma ta kan lokaci a dukkan wanda aka ji muryansu musamman malama kurdusiyan kuma malama jula da shirin afefe ne abdullahi salihu ke muka fatan alheri a mu a shirinmu na gaba. thank you don matasa. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsalolin da matasa suke fuskanta a rayuwarsu ta yau da kullum da kuma kalubalen da yake gabansu. Idan kuwa masu sauraro suna tare da mu. mun buɗe tattaunawa ne da wata baiwar allah mai suna hajiya zulai da ke birnin katsina arewacin najeriya hajiyar wacce ake yi wa lakabi da sunan uwar matasa ta kashe shekaru ashirin tana faɗi tashin ganin taimakawa samari maza da mata domin su tsallake matsalolin da suka yi musu waigi a gaban rayuwa bugu da ƙari hajiya zulai tana tallafawa marayu mata waɗanda ba su da masu ɗaukar nauyinsu aikin alheri ne wanda ta daɗe tana yi kuma take jin daɗin aiwatar da shi a hirar da ta gabata mun ji ta bakinta A kan yadda take gudanar da waɗannan ayyukan nata ta kuma ambaci yadda tsohon gwamnan jihar katsina kuma tsohon shugaban ƙasa margayi alhaji umar yar aduwa ya tallafa mata a zamaninsa to a yau shirin namu zai ci gaba ne daga inda muka tsaya da hajiya zulai ɗin hakanan kuma shirin namu ya hira da wani matashin mazaunin birnin kano da ke arewacin najeriya ɗin akan mahangarsa dangane da rashin aikin yi na matasa da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin yadda zai kasance. Sunan rabbi shi na safari. domin kauce dukkanin shari'i. Dan waken nan ya zama alkhairi. Daga cikin abubuwan da suke damun hajiya zulai a kan matasa shine yadda 'yan siyasa da kuma waɗanda Allah ya huwa cewa abin hannuwansu suke mursisi wajen tallafa musu. Wannan lamari wanda yake yi wa hajiyar ciwo ne ya sa take yin kira da babban murya a gare su da cewa. gaskiya muna da matsala akan 'yan siyasan mu ne yanzu wa'anda sai mu musu wahala matasa su musu wahala da jinin su da su da lokacin su taimaka musu gaskiya muna da wannan matsala ina kuma roƙo ga manyan nan mu masu kuɗi da suke tattara 'ya'yan bayan Allah ko kuma marayu ko gajiyayyu su amfani da su da su da jibin su su cimma su daga baya kuma su watsar da su ba su taimaka musu ina kira domin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dubu idan talakawan nan da idan rahama su dubu fuskar su da halin da suke ciki su rinka taimaka musu kana Allah zai taimaka ma kowa ya ɗaukaka kowa kuma ya mana jagoranci na gari hoton da nake kina a ko da yaushe wallahi ku tausaya wa matanku 'yan uwana. To bayan da muka ji wannan kiran da Hajiya Zulai ta yi wa masu hannu da shuni da kuma 'yan siyasa akan taimakawa matasan, mun kuma tambayi Hajiya Zulai ɗin ko a tsawon shekarun da ta ɗauka tana faɗi tashi na taimakawa matasan ta ga wata nasara a ƙasa ga abin da take cewa. Ito eh, kamar yadda zan ce maka da kwai da yawa wa'anda ta hanyar wannan abubuwan da nake a wanda suka samu jami wa'anda suna tsaye da kafafuwan su suna sana'o'i wasu kuma da yawa sun samu aiki ne ta hanyar wannan ta iya tawo da izinin Allah wasu kuma da yawa sun shirya akan shaye-shayen da suke yi sun bari wasu kuma da yawa sun tafi karatu wanda wasu ma har su ja wajen kamar Sudan da sauransu duk na musu hanya sun tafi a dalilin wannan al'amari da nake yi. ku tausaya matanku uwana. To bayan da muka yi sallama da Hajiya Zulai a jihar Katsina, shirin namu ya karkata zuwa birnin Kanan Dabo, mai makwabtaka da Katsina. Mun kuwa ci karo ne da wani matashi a wannan birnin mai suna Malam Hassan. wanda yake da ƙwazo wajen neman na kansa domin kare mutuncinsa da kuma tsayuwa da ƙafafunsa. Tambayar farko da muka yi masa ita ce, ko me yasa wasu matasan suke dogaro da hukuma da kuma 'yan siyasa maimakon su yi hoɓɓasa domin samarwa kansu da mafita a rayuwa ga abin da yake cewa. gaskiyar magana akwai abubuwa waɗanda suka danganci mutuwar zuciya da lalaci a gun mafi yawan mu matasa lalle matasa muna fama da rashin aikin yi ba kuma komai ya janyo wannan ba sai dogaro da hukuma kamar da kuma 'yan siyasa saboda akwai sana'o'i da dama waɗanda matasa za su iya yin su wanda misali ko ni kai na, akwai lokacin da ya zama na ina ayyuka da dama ina noma ina kiwo na fara da kiwon kaza amma kafin a ce wani lokaci kazar ta kai ga matsayin da na sayar da su na sai dabbobi dabbobi kuma na zo na fara kasuwanci da wannan kuɗin wanda har na kai ga matsayin da ina da yara wanda suke suna sana'a ci da shansu da komai a ƙasa na to muna da damammaki da dama waɗanda matasa za mu iya yi ga sunan ɓangaren noma kafinta tela ayyuka ne waɗanda in har mutum ya ɗauki ɗaya daga cikinsu in Allah ya albarkaci al'amarin zai zama ba wai shi kansa ba zai ɗauki ne wasu nasa ma iyayensa da sauransu amma gaskiyar magana banga siyasa mutuwar zuciya ita ta janyo halin da matasa suke ciki a ƙasar na a duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya kasan ma'azinta to duniya akwai mata mutuwar zuciya kamar yadda malam hassan ya bayyana ita ce gaba wajen jefa matasa a cikin halin yi da zama cikin rashin aikin yi saboda haka tambayar mu ta gaba a gare shi ita ce ko alhakin waye ya wayar da kan matasan su fahimci cewa za su iya dogaro da kansu ba tare da sun jingina da hukuma ko kuma sauraren 'yan siyasa ba idan suka yunkura suka fara neman na kansu ga jawabin da ya mana abu biyu ne na farko akwai mahaifa iyaye zaka ga akwai waɗanda tun yaro iya firamare in ya je ya dawo to za su samu wani su tura shi gun kafinta wani gun tela wani gun bakanike ya je shi ya koyi aiki wanda in ya taso da haka zai kai matsayin da da hukuma babu aikin gwamnati zai iya rike kanshi akwai wannan kuma za ka samu akwai matashin da yake da hazaka da basira da ya dace ya kirkiro wasu abubuwa ko ma zai iya kirkirowa amma saboda rashin tallafi daga gun abin da ya shafi al'umma ko hukuma wannan basira ta sai ta dole ya zama bai da wani tasiri kan shi wannan janibin kenan akwai mutane da dama da na sin masalan a garin nan Kano akwai wani malami ne iya karantar da allo amma kola wanda suke tare da shi ba sa yin bara in suka yi karatun safe suka tashi karfe takwas iya bakanike ne shi za su je su gareji su gyaran mota abin da suka yi a nan za su ci su sha su samu abin sutura kuma su dawo gida su ci gaba da karatun mutum zai zama ya tashi ya zama ya samu qur'ani kuma ya tashi da sana'a ba sai ya dogara da wani ba akwai laifin iyaye da suka sama 'ya'yansu ido ba ruwansu da akwai wannan laifin iyaye hukuma kuma akwai abubuwan da ya dace ta kirkiro na ci gaban al'umma to ba sa wannan saboda ba shine hadafin su ba da musu ba Allahumma iduni a tuddai Allahumma iduni a sammai Allahumma iduni a kasai Allahumma iduni a teku To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacinmu ya kawo jiki. da fatan za a kasance tare da mu a shiri na gaba domin a ji ci gaban hirarmu da Malam Hassan. Kafin wannan lokacin nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara. Yara. Ya tsare ni sai na komai in na gama na ƙara. Yara. rabbi kai salati gummai kyan dasa shi da sura yara muhammadun rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara da alihinsa tsarkaka su ne ba kamar su dukkan nura Yau za doki jaki sannan kuma za na doki taiki.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 da kuma jinkirta aikewar jakaranta a burkina faso bayan da kasashen guda uku na kawancen sahel ios suka ɗau irin wannan matakin domin goyon bayan kasar mali bisa takaddamar da ke tsakaninta da kasar algeria biyo bayan kabo jirginta marar matuki wanda kasar mali ta nuna matukar fushi a kai to wannan shine madu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. na Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja, memba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja. A hakikanin gaskiya wannan matakin da waɗannan ƙasashen suka ɗauka abin ne wanda yake ya daidai kuma abu ne wanda ya dace. kuma don Allah abin da muke roƙon sauran mu na Afirka game da ainihin tsamin dangantaka da ke a tsakani a yanzu, ko don Allah don girman Allah su kula su gane da cewa maƙiyanmu ne ainihin turawan yammacin duniya suke kokarin su kara rincaɓe mu su kara raba kawunan mu da ba muna uwa ɗaya uba ɗaya kamar yadda aka saba muna a cure kasashen mu kwance hankali kwance suke kokarin su kara kawo mana rudani domin su kara mu domin su samu daman kwashe mu tattalin arzikin da Allah hore muna kasashen mu ko mu kara tarwatsa kawunan mu da kanmu to ya kamata sauran kasashen mu na Afirka su gane ya kasance an zama tsinciya madaurin ki daya da fatan za su kula da shawarwarin da dukkan yan uwa da abokan arziki wanda suka fahimci haka suke basu Ibrahim ya wanki hula a garin mai kodi a kimma jihar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko suna na Malam Kabiru da ke nan dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na Afirka reshen jihar Maradi. alhamdulillah wannan mataki da kasashe suka ɗauka kullum tsakanin kane da magaji akan iya samun matsala tsakanin makwabci da makwabci akan iya samun matsala tsakanin dan uwa da dan uwa ma aka iya samun matsala amma ni a ra'ayina na san insha Allah matsala ce wadda ana iya gyara ta wadda duk abin da ya yi tsanani maganin sha Allah duk abin da ya tsanani maganin sha Allah da yarda Allah na sa ana iya gyarawa tunda tsakanin makwabci da makwabci wajibi ne wata rana sabani yake zuwa? amma ba abin da ya yi abin da ya dace kamar gyara wani ya ga ba a mai daidai ba wani ya ga ba a mai daidai ba to dole ne a samu wani shi ma ya sabkar da haƙƙin shi to kana sai a tashi a tai na gode ne magana malam kabiru daga mara dan guri kusa da makarantar malam abba jamhuriyar assalamu alaikum sashen hausa na biyu hc barkanmu da yau barkanmu da wannan lokaci mai magana lauliyan daga niyami a jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na dangane da wannan mudu da kuka ɗora mana so gaskiya matakin da kasashen guda uku suka ɗauka akan kasan algeria wannan matakin kusan dai ba shi ya dace a ce sun ɗauka ba saboda ko ba komai ya kamata ita niyyar ta tsaya ta yi la'akari da al'ummanta da suke cikin kasan algeria al'umma ne wanda dubbai ne ba magana dubu ɗaya ba ne ko dubu biyu ko dubu uku akwai al'umman nijar da suke tira ne a can wurin da dama wayansu ma suna karatu a can so yana ganin bai kamata a ce Nijar sun gauga ɗaukar wannan mataki ba akwai matakai na sulhu da ya kamata a ce an bi ganin cewa irin wannan ba ta sake faruwa ba amma irin wannan mataki da suka ɗauka ba zai haifar ma ƙasashen da mai ido ba musamman ita ƙasar Nijar da take da ɗimbin al'umma a wannan ƙasa fatan mu da ya kamata su gane su yi gaugawa ɗinki barkar da ta kunno kai tsakanin su ko ba komai al'ummun ƙasashen suna amfana da juna sosai a tashi lafiyar sashen wasu biyu assalamu alaikum a rediyon jamhuriyar musulunci ta irin mai magana salisu ya haya dan da daga ke sankwara ta kare nigeria eto eh gaskiya wannan mataki da kasar kasashen sahel guda uku nan suka ɗauka burkina faso mali akan wannan al'amarin da ya shiga tsakanin algeria da mali to wannan ya yi daidai amma wannan yana daga cikin ita ma kasar algeria ta ɗauki darasi akan hakan nan kuma su kasashen afirka mu mu ba su je su ta nuna ma junansu ya tsaba ne abin mahi mahimmanci mahi inganci dukkan kasashen afirka su haɗe kai su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kuma su zan tafiya su ɗaya kuma su san babuwar take ware ma wata baya saboda wannan in wannan hargitsi yana shiga tsakaninsu wannan shi yake ba ma kasashen turawa yamma su samu dama da za su shiga cikin wasu kasashe saboda su kulla ma wasu makirci kuma kaga wannan abu ne wanda baya da amfani kuma baya da inganci bai da tagara ina kira ga kasashen sayal da kasashe na afirka baki daya su kama kansu yanzu fa tafiya da ake ta rayuwa ba tafiya ba ce ta magana tura, yamma ba tafiya ba ce ta turanci tafiya ce ta baƙaƙe Afirka, baƙaƙe 'yan afirka kuma su ne ya kamata a ce sun yi tafiya su mafi dacewa kai hatta da siyasa nan ma da ake ta turai kamata ya su ɗauki a su maida musu su ta tasu siyasa wadda ke tsari ne na afirka kuma wadda ta dace da al'umma afirka mai magana salisu yahaya ɗan daga fati san kwara suke kayan nigeria rediyo iran a tashi lafiya mala hassan barka sako na shinshina da fata na alheri zuwa a gare ku rediyo ta hera mai magana su ta tayar daga a agadis jamhuriyar nijar muna godiya dangance da dama da kuke ba muna mika ra'ayinmu dangance da abubuwan da suke faruwa a nan afirka da ba duniya baki ɗaya. lallai wanga martani da algeria ta dauka sai mu ba abin mamaki ba ne duba da cewa lalle ta ko'ina ina kasashen turawa yana iya ya fito mu dai abin da za mu cewa lalle muna fatan da farko dai mu sa addu'a allah ya shiga tsakanin lamarin na biyu sai mu ce lalle ya kamata a ce an zauna teburin sulhu ya kamata a yi doguwan nazari wanda yake mafita kinda da algeria da munan kasashen namu na afirka dukan musulmai ne baki daya lalle kan mu biya wasu kasashe wanda suke yahudawa ko kuma nasarawa su yi amfani da wannan dama jirgi wannan mara matuki ɗaɗe mi aka aka jirgi matuki ɗaɗe in ma a bar shi domin zaman lafiya shi ya zama ɗan sarki dalilin wannan wasu suna iya su samu damar da za su samu su kutsa su ma mutane ta'addanci a cikin kasashen mu duba da mu yanzu nan kasashen mu na AES muna tare da makiya dumu-dumu muke ciki da makiya kenan za mu duba hanya wadda take masalaha a gare mu ba wai za mu duba hanyar da za mu nemo fitina ba mu dai muna eh, roƙon Allah ko da lokaci ya ɗora mu hanya wadda take mafita ce insha Allah abinda zan iya caki na radio da hausa ta heran mai magana sai ta tayar da nan a gidan jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa jamhuriyar musulunci ta heran da farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana to albarkacin bakin mu eh dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza Hassan Barka na wannan baraka da ta kunni tsakanin ƙasar Algeria da da ƙasashen Sahel eh bangaren IAS to lalle wannan lamari nije na ra'ayi bangaren ƙasa ta Niger kenan gaskiya eh ba mu ji daɗin kai tsaye mahukunta mu suka ɗauki wannan mataki na jai na kiran jakadan ƙasar mu Nijar daga Algeria duba da cewa tsakanin halshi da haƙora ma ana saɓawa kuma mu kanmu a matsayinmu na cikakken ƙasa ta Nijar mai incin kanta ka gani bai kamata ba a ce wata ƙasa ta yi kutse musamman da jirgi ba a tantance ba a tsa a duba a gani wai menene jirgin na ya da shi a ce hamma a samu damar samu a saurari wannan jirgi yana da kyau a ce a dauki mataki to duk da yake dai su algeria sun ɗauki mataki mai tsanani wanda ya kai eh, na harboshe da suka yi ta wannan shi kuskuren su amma gaskiya bai kamata a ce mu nijar ba a ce ƙasar mu ta ɗauki matakin kiranyi akan da mu daga kasar algeria Eh, saboda lamarin ƙasa da ƙasa ya kamata a tsaya an ci ga a hura To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Iran suna na Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. a maurin da kuka sa na wannan makon dangance da cece-kucin da ya faru a kasashen is da kasan algeria to mu muna kira ga shugabanninmu na afirka musamman wa'annan kasashe is da kasan algeria kada turawa su yi amfani da su su hada su fusuma ko kuma abin da suke nema su su samu turawa to muna fatan dai allah sa su gane su hada su. domin an ce tsakanin halci da haƙori ma ana samun saɓani don haka muna fatan eh, su sasanta tsakaninsu ba tare da sun ɗauki wasu matakai da zai rarraba kawunansu ko kuma kawunan al'umman ƙasashenmu muna fatan allah ya tsare ƙasashenmu daga sharrin turawa da yahuda da wa'inda ba sa son musulmai su zauna lafiya allah ya zauna da ƙasashenmu lafiya allah ya ba mu ci gaba mai amfani wanda zai amfani al'umman kasashen mu baki daya da musulmai baki daya na gode radio tera Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasaki jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Mamba na masu kira da saurare na eh, kafafen radoyi na Afirka baki daya. Laji Mauru'i wanda aka dora dangance da wata matsalaha da ta samu a tsakanin wannan kasashe to muke roƙon allah subhanahu wa ta'ala wanda duk ya ce zo mu zauna ya ce zo mu saba kuma kun ya yi tsanani e haƙuri maganin shi ne mun sabbata wannan al'amari za a samu e eh, masalaha ɗinke wannan matsaloli da allah ya ɗansa aka samu da wannan ƙasa daga cikin wannan ƙasashe guda uku da ita wannan ƙasa ake ganin kamar ba a gyara mata ba to kiran da za mu yi akan wannan kasashen guda hudu zuwa uku su ne mali birkina nijar da ita Aljeri. to duka abubuwa ne wanda ya kamata sai an yi haƙurin zamantakewa shi al'amari in dai aka ce ana tare wata ran za a ga abin da bai yi ba wata ran za a ga gaskiya ce wani zai gayi wani higa abin bai masa ba to muke kira ga wannan shugabanni na wannan kasashe duka su dukuha su mai da lamura ga Allah subhanahu wata'ala Allah da da kanshi yake cewa idan zama ne ake yi na ta zama tare wata rana za a samu matsala amma idan aka samu matsala ka a rike abin akan zuciya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Ibrahim Yawanci na a garin da ake da Abuja. A hakikanin gaskiya wannan mataki da waɗannan kasashen suka ɗauka da kuma martani da wannan ƙasa ta ɗauka to mu dai a shawarwarin da muke ba su a kowane lokaci waɗannan ƙasashen namu na afirka ya kamata su kai zukatansu nesa bisa ga al'amuran ke kasancewa marasa daɗi a gada wannan kakaɓo jirgin da kuma wannan matakin da ake ɗauka wannan sharri ne irin na turawan yammacin duniya musamman faransa suke kisa irin waɗannan domin a samu saɓani a ƙasashenmu na afirka ya kamata idan hankali ya ɓata hankali kuma ya nemo shi don allah don girma allah su yi haƙuri duk zubar da komai a tsakani a tsaye tsaya ya maɗaurin ki ɗaya kamar yadda muke tunda mu ƙasashen afirka uwa ɗaya uba ɗaya wa'annan azalaban kasashen su ne suka yi ruwa suka ɗaki suka karka samu domin mai domin buƙatar ba su haɗin kanmu domin idan ya kasance haɗin kawunan mu haɗe to babu yadda za a kasashen mu su samu ci gaba mai magana ibrahim yawanci hula a gaban mai gode a kimba jihar niger Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran Radio Musulunci. Dangance da kuke ba mu dama muna toho albarkacin bakinmu. Suna na Murtala Magini wanda nake nan dangwami jihar maradin jamhuriyar Nijar. Eh, lalle sanin kowa ne ta kasa alje ta sani abin da ya taba mali ya taba burkina ya taba Nijar ko ce kasa sai ta saba gidan dangance lamarin saboda shi ne ake ce ma AS din haɗin ka ke na kasashe shi ne AS din e eh, kenan ba ma bai zo da mamaki wajen kasar Nijar ko abin da ta saba ki ga wannan lamarin eh, amma da yake harka ta makwabtaka e ba ya sa zamna teburin shawara sai a sasanta dangance da wannan lamari da ya shiga tsakanin mali da makwabtan ba eh, matsala insha Allah wannan tunda kowa ya sayar da beki sai a zamana teburin shawara sai a sasanta sai a gyara Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Radio ta Hiram mai magana Ali Bankula, sakatare na kungiya ta masu kira da sauraro ta Afirka. danga da wannan maudu'i za mu ce abu ne wanda ba mu ji daɗin shi ba ko kaɗan. Eh, duba yanda alaƙa mu take da Algeria duk da yake kowa ya san da lalle mutanen Nijar wanda suke Algeria suna fama da matsatsi wanda kullum suna bisa hanyar maidowa a cikin Sahara eh, wannan mataki da Algeria da kuma kasashen IS da suke ta wannan fama ta kowa ya nuna cewa lalle ba shi da rahi ba to abinda muke fata dai muna jan hankalin wannan kasashen duka da su ne a zamana ne mahita domin duka kasashen wannan ba wata ba ta yi sai da wata in kuka doka IS lalle muna amfana sosai da Algeria ita ma Algeria tana amfana da mu musamman yayin eh, bakumanci ba kwanaki akwai tawaga algeria da suka zo nijar wajen neman kwangila gina matatan mai ta doso to kaga in eh, wannan matsaloli suka ci gaba da faruwa to za a samu kalubale sosai na gode mai magana alifan kula sakatare na kungiyar masu kira da sauran rashin afirka daga nan maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maimakon magana Aliyu Yahadi a nan garin Nasarawa kwamin ɗan galma. Wakili na masu gara da sarari na radiyon Afirka na jihar Tawa. Alhamdulillah eh wannan IS ko in ce Sahel ko in ce haɗin kai na mutum uku ko in ce na mazaje guda uku ko tamraro uku ko waɗanda sun ka ta yadda maturawan yamma ma jajayen kunne da hankali sanin cewa ƙasa ɗan ta ɗan ƙasa ce sa'annan gida na mai gida ne sa'annan arzikin ƙasa na mai arziki ne a wannan irin tsayar sun kai kyam akan tabbatar da ƙasassu wannan muna goyon bayan su nan abin da muke kira irin haɗin kai wannan ita aljeri abin wanda ya kamata ku san ku duka bin labarai kuna bi ɗaya ba ɗaya da wata bi irin haɗin kai da faransa za ta bata musamman irin shugaba mola ahmad tulumbu a can faransa saboda an ga sahel abinda muke kira da wannan shugabannai ku sa hankalin ku ko ta wani fanni ku sa cid ko ta wani fanni ku zan masu haɗin kai ko ta wani fanni. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam Hassan barka farkar karɓar ƙoƙari da sauran ma'aikatan kuma na muku fatan kai. ɗahiru habibu sahura mai niger state mashogu local mai ba hakikanin gaskiya wannan mataki da wa'annan ƙasashe su ɗauka ya yi daidai wannan shi ne tunani mai kyau kuma dama aka ce a idan hankali ya ɓace to hankalin shi ke nemo shi Sabida haka wannan abun sun yi kyan kai allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi kuma ina son su tabbatar da cewa sun yi nazari kan dama cewa su waɗannan turawa yahudawa kina ba wai suna ainihin ƙaunar ba ne kawai suna son su rika raba kawunan mutane ne dama ba sa son zaman lafiya sun son su rarraba mutane ba su son a ce yawan na zaune lafiya wani ƙasa na zaune lafiya da wata ƙasa sun yi son kowane lokaci ya zama to a ware ake su kuma a wannan time ɗin ne za su damu dama su shiga cikin ƙasashen naku a matsayin kamar masu shiga tsakani kar su kwashi dukiyar Ku su kai ƙasar su aje kaga wannan shi zai sa sai ka ga kodoshe afirka ba karamar ƙasa ba amma kodoshe kusan muna baya mu ne ƙasashe wanda ake cewa masu tasowa a yanzu abubuwan da ba mu ci gaba ba allah ubangiji ya tabbatar mana alkhairi da farko suna halilu musa maraɗi daga allon tsoro a jamhuriyar nijar muna muku fatan alkhairi muna godiya da zuzuna dangane da dama da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu to gaskiya wannan saɓani da aka samu ios da algeria wannan ba wani abin ci gaba ba ne ba koma baya ne sosai a afirka ta yamma irin abin da turawan yamma da wasu ɗaiɗaikun ƙasashen afirka suke so su ce maƙiyanka in suna faɗa su sai ka shiga daɗi ka koma gefe kawai kai kallon su wannan bai kamata ba ya kamata afirka banda afirka yanki guda da nufi kuma ga musulunci ya haɗa mu wannan bai kamata ba Niger da Mali da Burkina ba su isa gudda ƙasarsa ba, haka ita ma Algeria ba ta isa su gudda ƙasarta ba. na makanadi a wannan iyakar tana nan wurin. Duk mutumin da kake gani kullum bai kamata ya san abokin gaban ka ba ka dauki dama ka yi kokarin ku sasanta da kai da Kada ka dinga tara makanka abokan gabar da kullum sai ka gane su. Wannan matsala ne. Na barku ku lafiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi da radiyon Tahiran Udin Musulunci mai magana mamara bidiyo zangin magariya. Gaskiya wannan mataki da kasashen Burkina Faso da Mali da Nijar ka ɗauka bisa wannan takaddama da ta taso to abu ne za iya cewa akwai lauje cikin naɗi gaskiya a lamarin ni kaina abin yana bani mamaki yadda algeria ta ɗauki karan tsana ta ɗora wa wannan ƙasashe abun yana bani mamaki amma ban sani ba ko dalili wani dalili ne yake sawa abubuwan suke kasancewa hakan to wannan dai mu ba komi abin da za mu ce ba sai dai mu ce allah yayyafa wa abu ruwa kuma allah ka mana ƙarshen abu saboda ya kamata a ce ƙasashe ne makwabta bai kamata a ce wasu turawa su zo su yi ka gwara kanmu muna fuddawa junanmu jini kenan abin da ya kamata a ce 'yan uwan juna ne mu haɗa Shi ne mafi muhimmanci ni a nawa ra'ayi. Salamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Gashi Umar daga Angon Sabon Gari da Magarin Jamhuriyar Nijar. So ku bani dama za mu tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wakarana. To gaskiya wannan mataki da kasashen Mali da Burkina Faso da Nijar suka ɗauka kan ƙasa Algeria gaskiya abu mu ji ba daɗin shi duba yadda duka kasashen da ke kasashe na Afirka. Nan bun masu a ce kullum ana samun faɗaka tsakanin ƙasashen afirka musamman ma kamar ƙasa irin algeria wadda muna sa ran zuwa gaba za a dinga hulɗa na tattalin arziki da sauransu yana a ce irin saɓani haka yana shiga mu ji daɗin hakan gaskiya ya kamata a ce wannan abu an hau teburin sulhu ganin an sasanta shi cikin ruwan sanyi na gode ku tashi lafiya Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala ta haram murya musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi ga da To hakikan wanga eh, dan sabani da aka samu tsakanin wanga abubuwa na wannan kasa. To mu abin da muke kira komi aka yi mai hakuri insha Allah mai gyaruwa ne. Mu je mu ci gaba da addu'a Allah ka zauna da kasashen mu na Afirka lafiya da ma duniya baki ɗaya. Domin da abin da ka gani a kowanne wanke suke tsunkulu ba ma a gefe da su ga sun haɗa tsakanin 'yan afirka to allah ubangiji dai ka ba mu lafiya da zaman lafiya abin da lafiya zai ci kuma duk abin da yake damu mu na farko da na ƙarshe cikin wannan zamani to allah ubangiji karba mana da shi kuma muna muku addu'a eh rediyo tare mu musulunci Allah ka harba ba ku hakuri da wannan mutu ita kuke bamu kuma muke waɗin ra'ayi wanda ya dace kuma Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya suna na shugaba Ilyami Kanti Shayi Garkin Daura ku ta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci suna na Muhammadu Dan Bari Bari shugaba na fada mazajen daga Inyamai Nijar bugu da tsari ma'aji na masu kira da shurale na Afirka eh hakikan an ce tsakanin harshe da haƙori akwai saɓani an ce kuma zo mu zamma an ce zo mu saɓa. eh dole da ma ana tare a samu an su ɗan kurakurai a yi shiga tsakanin mazan tare kenan in kiran za mu yi a yi kokowa a gyara tsakankanin abokan zaman nan eh ka a ɗaga hamata wani ya iska sunana muhammadu dan bare bari shugaban nan fada mazajen daga nyamai nijar bugu da tsari kakaki na masu kira da shurare na rashin nyamai Tsama sauraron mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agadas da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida, hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sami kamo kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gayyato muku mai san mu'afi ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran da ya saba waƙe-waƙe a fannoni daban-daban da su shafi ɗabi'a da soyayya da kuma waƙa ta son ƙasa to a wannan karan ya mana waka ne game da abin da ya shafi kauna da shauki da fatan masu so su gyara zama kuma za su zaɗin wannan waka da zai gabatar. کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزون نداشت تموم آرزوش تو بودی کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روش تو بودی کجا بود کسی که مرده بود دوباره با تو زنده شد کسی که مثل تو ندیده کجا بود که وقت او رسید به گریه ای که خنده شد به خنده ای که از لب تو دیده می سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم بهانه ای به یاد عشق تو شوم تو را کجا صدا کنم بگو کجا صدا کنم بگو کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت داشت تموم آرزوش تو بودی کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که رو به روش تو بودی می سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم بهانه ای به یاد عشق تو شبم صدا کنم بگو آه از بی کسی به داد این دل شکسته رسی به پای این غرور خسته میرسی تو را کجا صدا کنم بگو سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم بهار عشق تو شوم تو را کجا صدا کنم بگو آه از بی کسی به داد این دل شکسته میرسی به پای این غرور خسته میرسی تو را کجا صدا کنم به an gaishe da Maisan afi a cikin wannan waka da gabatar mana inda ya mana bayani game da abin da ya shafi kauna kuma ya bayyana shi a matsayin kamar wani abu ne wanda yake na inda ya kwanta shi da dare da rana da wasu abubuwa na ɗabi'a da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. barin ja linzamin shirin a nan ganin lokacin da aka ɗewa shirin ya kawo jiki sai a wata sadarwa za a ji mu ɗauke da sabuwar wakar amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi da kamala ko shi kamar haka ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. نگاه بی کسی ها مرهم شفاعتی تو چشمه آمرزشی یا معنی امنیتی تو ای محمد ای متحد ای پیامو بخشش ای تجلی حقیقت ای دلیل آفرینش اسم تو حرمت هستی آبروی کائنات آیه آیه صلح ایسا توی پژوان رنگ